Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna furen juji. Wanda marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Safiya ta ce cikin mamaki, Maryam, mama ba ta da lafiya shine baki faɗa min ba. A haka dai suka yi salama bayan sun ɗan taɓa hira a tsakani. Tana aje wayar sai zancen AA ya faɗo mata. Wanda tun jiya ta kira shi take shaida mai abin da babe zo ya faɗa musu game da mamanta. Sau ɗaya ya kira ta da safe yana tambayar ta ko za ta dawo yau ne, a zatanta ko zai ce zai tafi ne. Sai ta ji ya ce idan ba za ta dawo ba sai ya sani don kada ya zo a ce ba ta nan. Tsaki ta yi, wanda har sai da mahaifiyarta cikin da kusasshiyar muryarta irin na marasa lafiya ta ce, “Ba ki ji daɗin kwanciya saman tabarmar ba ko ‘yan nan, ko ‘yar Baba?” Sai a lokacin ma ta san cewa idonta biyu, zafin ciwo ne kawai ya sa ta yi shirin da lafiya. Maryam ta ce mata, “A'a Mama, mantuwa ne dai kawai na yi.” Daga haka har ɗan barci ya ɗan kwashe ta. Tana mai cike da jin haushin AA wanda ta rasa kowace irin soyayya ce yake gwada mata. Washe gari duk zancen baiwar Allah da ya gani a cikin wahala ya cika mai zuciyar shi sosai don da zancen ta ya kwana. Sai karfe hudu na maraice za su tafi ganin iyayen Safiya. Da haka ya yanke shawarar cewa gare ya koma ya taimaka wa matar. Ya sa su zo asibiti a duba ta. Maryam tana tsakar gida sanye da wani tsohon zanin mahaifiyarta sai aikin gyaran wata suke yi tun da sanyin safiyar nan. Wani yaro ya shigo yake ce wa kishiyar mama, wai wani mai mota yana wa baba sallama a waje. Kafin ta ba da amsa sai gashi ya fito na cewa guri na ko aka aiko ka mai mota fa ka ce. Fitar shi ba a fi minti goma ba sai ga su tare da Yusuf sun shigo. Yana sanye da wata baƙar rigar sanyi a jiki mai kama da leda a bayan shi. Ya sa wandon jeans. Mamaki ko ruɗewa ya sa Maryam ta sakin tsintsiyar da ke hannunta. Tana kallon shi cikin mamaki. Muryar mijin mamanta ne ke kiranta daga inda take tana wanke kafarta. Cikin sauri da ladabi ta isa ɗakin. Ƙara gaida Yusuf ɗin ta tana mai tambayar lafiyar su antinta. Mijin mama ya ce, Maryama, asibiti za a kai mahaifiyarki yanzu. Da haka sai ki yi ƙoƙari ki shirya ta kada mu makara ko? Da mamaki ta waiga inda yake zaune kamar jiya, don har yau kujerar tana gurin. Wani yaro ya shigo ɗauke da wani kofin silba mai murfi da kosai a cikin leda. Ya ce wai an ce ga kuninki, in ji mamana. Karɓa ta yi ta ce ka ce an gode ko, kaji?' ji? Kwaf ɗin kunin ta ajiye a gaban Yusuf ta ce ga kunu da kosai Sai ko ta ga ya ajiye wayar shi ya jawo kofin sosai ya sha kunun, ya rage mata saura. Yana gamawa ya tashi zuwa waje don ya jira su su shirya. A daddafa aka tallafo mama zuwa bakin mota inda za a sa ta su tafi. Cikin sauri Yusuf ya buɗe ƙofar motocin da taimakon shi, aka tallafa ta aka sa ta. Cikin motar sai mai da numfashi take yi da guda-guda. Duk yadda za Duk yadda zaka zata matar na jin jiki fiye da hakan saboda duk ta zube. Maryam da ke tsaye gefe rike da wani leda da suka ɗauko ta ɗan kwantar da kai. Ta ɗan kwantar da kai tsabar tausayi sai da ya ga cewa an zaunar da ita a hankali cikin motar sannan ya ɗan ɗago kai ya kalle ta. Fuskarta duk ya canza yanayi sai ta sai ta baka tausayi. Kwana guda a ƙauye duk ta je mai ta wani irin fawo da ita. Ba da ke za a tafi ba ne? Ba da ke za a tafi ba ne, don ba mu sanya abin zai kasance ba a can. Ta jiyo ta ɗan kalle shi alamar kamar za ta yi kuka a lokacin. Cikin rawar murya ta ce bari su tafi, zan shigo mota haya yanzu in same ku. A raunane ya ce no bari dai a ba wa namiji kuɗin mota ya same ku. Don mota biyu da maza uku ne suka matsa. suka shiga a wani. Dan mata biyu da maza har uku ne suka matsa suka shige a wannan ɗirkekiyar jeep ɗin, wacce tun da aka saye ta bata taɓa ɗaukar lodi irin haka ba sai yau. Da sauri ƙaramin ya ce, shi fa gaskiya ba zai sauka ba don dai da shi za a tafi. Ƙaramin ne ya ce ba matsala bari in sauka. Maryam da duk wanda ke cikin motar ba su so hakan ba saboda Auwalu yana da ƙoƙari sosai don kusan komai shi ke zuwa nemowa. Yana sauka Yusuf ya ciro kuɗi dubu biyar tir ya ce ka shigo mota ka sami mu a asibitin Tagwai please. Ai ba kunya kuma sai Isa ya yin shi da ya ce ba zai sauka ba. Ya yi carab ya ce a'a shi ma motar kasuwa zai shiga ya fasa bin su. Wata mata ta ce amma dai kai kam Isa an yi mutumin kawai. Baka ji kunya ba ya ce ke dai kika ji dan na ce kawai na fasa ni ma. Dariya suka sa a lokaci guda duk wanda ke gurin shi ko Isa ko a jikin shi. Shi ma dubu biyar aka ba shi kuɗin mota kamar yadda aka ba Auwalu. Hakan ya sa su samun fili su walaye yadda suke so ba tare da sun matse ba. Bayan Maryam ta zauna tare da sauran matan da ke baya, Yusuf ya tada motar shi inda suka fara tafiya. Sauran mutane na ta musu fatan a dawo lafiya. A hankali yake tuka motar cikin gwaninta da ƙwarewa. Ba ɓata wani lokaci suka isa cikin gari direct asibitin suka nufa. Sai da ya fara fita ya ga likita, Ba ɓata lokaci sai ga wasu nos da keken ɗaukar mutane. Suka kama mama suka wuce ciki da ita. Suna shiga Maryam bata tsaya ba saboda duk a ruɗe take a lokacin. Mashin ta hau sai unguwarsu. Ganinta kawai anti tai a lokacin. Da mamaki anti ke ta sai dai kafin ta yi magana ta gane cewa Maryam a cikin tashin hankali take. Ɗan nutsuwa ta tattaro guri guda sannan ta fara ba wa anti bayanin zuwan su da kuma yadda suka kwana da maman jiya. Ita ma anti Dija nan da nan ta ruɗe ta hau shiru. Ta hau shiri don su tafi sai da suka fara zuwa gurin baba suka shaida mai tukun. Sannan suka wuce zuwa asibitin ba tare da ɓata lokaci ba. Sun samu an ɗaura mata ruwa ana mata ƙarin ruwa. Amma tana barci a lokacin da haka suka ɗan fito daga waje don gudun kar su da ita daga barci. Gani yadda suke a tsaye-tsaye ya sa Antidi ta shawarar zuwa gida don ɗauko musu tabarma da ɗan sauran abin bukata Tare suka fito ita da Maryam a lokacin tana ma Maryam faɗa cewa ta kwantar da hankalinta ta dubi yadda ta koma jiya zuwa yau. Motar Jibrin ce a gaba sai ta Yusuf ɗin na bin shi a baya. Ganin siyasa Antidi ta tsayawa don su gaisa ta yi mai godiya. But suka ga an buɗe tabarmi ne har da su filo sabbi ya sayo musu sai kuma dangin kayan abinci da sha. Baki buɗe Antidi take kallon cikin mamaki da abin da idonta ya ganar mata. Da murmushi ya so gurin ɗauke da kayan shi wanda ta tashi daidai da isar Maryam kusa, tana mai miƙa hannuwanta ta karɓa. Maryam tana barin gurin anti Dije ta ce Yusuf, wannan irin ya haka? Sai da ya ɗan goge hannuwan shi da ƙyalle tukunsa nan yana murmushi ya ce anti, wannan ne kawai irin damar da mutum ke samu ya taimaka wa mabuƙaci wallahi. Idan ba a nan na zo na ga mutane a cikin yanayi ba, a ina zan gansa a can tunda ba shiga cikin mutane muke yi irin haka ba. Tausayi sosai maganar shi ta bar anti Dije wacce sai faman kaɗa kai take yi don gamsuwa da zancen shi. Ta ce to amma dai ai za ka faɗa min, ka ga sai in ɗauko nawa a gida ko ba sai ka siyo ba. Ya ɗaga hannun shi guda. Ya ɗaga hannu shi guda da yake cikin aljihun shi yana cewa anti Dije, haba dai no no ai ya zama wahala hakan, kawai a siya ya fi sauƙi. Ajiya zuciya kawai ta sami tana mamakin halin rayuwa irin na wannan bawan Allah. Maryam ce ta ƙara gurin tana rungume da hannayenta sai dai fuskarta a cikin damuwa yake. A lokacin Yusuf ke cewa anti Dije, likita ya ce malaria ne ke damunta sosai shine su kuma wai sun cire mata shine su kuma wai sun cire mata haƙƙin wuya. Ido daga anti har Maryam suka fita don mamakin jin maganar. Ya ɗan ƙara gyara tsayuwar shi yana fuskantar su duk su biyun ya ce, Wallahi anti, mutanenmu na ƙauye suna kashe kansu da suna kashe kansu da bata Shi yasa Bature ke cewa African people kill themselves by rigs before their time. Kawai sun tashi kashe ta ne da lokacin treat Kawai sun tashi kashe ta ne da local treatment fa. Tun jiya da na ganta hankali na bai kwanta ba san wallahi. Ya kare zancen yana ɗan si yana ‘yar siririyar dariya ba mai tsaho ba. Kai, ƙauye dai gaskiya akwai jahilci sosai wallahi. Maryam ta ce cikin siririyar murya, yanzu mai likita ya ce a kai. Ɗan kallon gefen da take yi sai ya ji duk yarinyar ta ƙara ba shi tausayi saboda duk yadda mahaifiyarka take kana son abinka. Ya ce no likita likita da wai zai ba mu magani a koma a treatment ɗinta a gida sai na ce mai a'a ya bar ta kawai a nan mu gani ko za ta ɗan ƙara covering zuwa gobe sai mu koma. Ya kalli yadda Anti ta take tana gyara goyon Abubakar ya ce ina ga hakan zai fi da a ce su koma gida a haka. Oh Yusuf mun gode kwarai wallahi Allah dai ya saka ma da alherinsa. Haba haba Anti ki bari dan Allah wannan ai ba komai bane dai. Maryam ce ta hango mijin mamanta zai je neman ruwa ya kewaya. Da sauri Maryam ta nufi gurin inda ta ga ya ɗauki wani tsohon buta. Ta karɓa ta je ta samo mai ruwan. Ido suka bi da shi gaba ɗayansu, yarinyar tana ba su tausayi duk da tana ƙoƙarin danne damuwarta. Shi ya mai da Anti Dija gida don ta je ta yi girki kafin yara su dawo saboda ba kowa a gida. A hanya shi ta dawowa ne ya ratsa. A hanyar shi ta dawowa ne ya yi ratse ya sai musu ruwan goje wata mai yawa da sabuwar buta da nama gasasshiya mai yawa tare da drink sai su fruit kala-kala. Maryam wacce ke zaune saman step ɗin da za ka hau ka shiga cikin asibitin, ta ɗan yi tagumi da hannu biyu ba abin da take yi sai tunanin halin da mahaifiyarta take ciki. Ga talauci ga wahala ga kuma ciwo ya zo ya shige ta haka. Lokaci guda ba don Allah ya gyara ba da ƙila ma su rasa ta ta wannan ciwon. Maryam ba ta ga lokacin da ya iso ba don ta yi nisa a tunanin da take yi. Sai dai ganin mutum da ta yi a gabanta wannan karen Ya yi wanka ya cire ƙananan kayan da ya sa a jikin shi. Sani da dawowa ta ce mai cikin ƙaramar murya mai nuna damuwa. Ledar da ke ɗauke a hannun shi ta miƙe tana ƙoƙarin karɓa daidai lokacin da mijin mami ya fito daga cikin asibitin. Hannun shi ɗauke da tasbaha. Ko ba ta buɗe ba, ƙamshin da ya dake hancinta ya sanar mata cewa gasasshen nama ne cikin ledar. Wurin da masu jiya suke zaune ta nufa da leda duk suka yi mata ca da ido. don su ga ko me aka ɗauko a cikin ledojin da ya shigo da su. Tunda ta fara buɗewa sai da gabanta ya faɗi don ganin yawan abubuwan da ya kawo musu. Shin shi wane irin mutum ne wanda bai da jin zafin kashe ma wani kuɗi? Sun daɗe cikin ɗakin da aka kwantar da mama tare da likita da mijin maman. Dole haka ta sa kai ta shiga don ta kai mata furut ɗin da nama ko za ta ci. Mijin mama ne yake cewa Maryam cikin tausayawa, ina ganin fa yau duk baki ci komai ba fa. Murmushin yage ta ɗanyi ta ce na karya a gida ai kafin mu fito da safe. Zai ƙara magana sai wayarta da ke a cikin 'yar jakarta ta yi ƙara. AA eh, AA eh, eh, ɗinta ne ya kira duk da akwai mutane a ɗakin amma sai ta ɗan daure ta ce hello. Daga haka ta hanyar fita waje ba gaisuwa ko wani abu sai cewa ya a gadarance ya mai jikin da sauƙi ta ce mai a hankali. Ga muna a asibitin ta da ita. Tun yaushe kuke nan? Ya tambaya cikin ɗan nuna concern ɗin shi. Ta ce mai yau da safe ne aka kawo ta saboda jikin nata ya kiya. Oke, to zan shigo idan na rarrage abin da nake yi Allah ya sauwaka. Daga haka ya kashe wayar shi kawai. Sam ta manta cewa a kusa da ƙofar ɗakin ta tsaya tana kashe wayar ta ɗago kai. Sai carab a kan na Yusuf, wanda ke ƙoƙarin buɗe wani ledar magani don a ba mama. Jibrin ma wannan karan a cikin shiga ta mutunci shi ma ya shigo ɗakin yana mai da mama. Muryar Yusuf ne ke sallamar su, yana cewa za su ɗan je wani guri su dawo. Maganar Safiya ce ya faɗo mata a rai a zuciya da ta ce lallai ma can za su tafi kenan gurin ganawa da mahaifan Safiya ɗin. Sai kusan bayan la'asa sosai AA ya zo asibitin cikin shigar shirt sky color da wando baki sai tight da ya sa a wuyan shi kawai. Maganar shi a gadarance yake yin shi yana mai nuna cewa shi ɗin wani ne. Tambayar mijin mama take yi ya suka bar. Ya suka bar ciwo ya ci ta haka ga su ba wani nisa suke da shi ba da gari. Ya ce ai yanzu ba a wasa da ciwo komai ƙanƙantar shi. Sai mijin mama ya ce to ko mu muna son zuwa asibitin da me za mu zo? Ko yanzu ai da taimakon alhaji nan ne muka samu muka zo in ba shi ba ai da sai dai yadda Allah ya yi kawai. Ka gan shi nan. Ka gan shi nan. Nan da nan ya gane cewa nan da nan ya ce sai mun zo asibiti. ba na gida ba ne yanzu ma gashi ta samu sauƙi. Da har za mu koma sai shi alhajin ya ce mu bari har gobe sai ta ɗan ƙara samun sauƙi. Lokacin jin tana da cewa Lokacin jin tana yana ta cewa alhaji alhaji ya sa shi ɗan waigawa gurin Maryam wacce ke ɗan rakuɓa a gefen bango. Ya ce waye yake magana hala. Sai cewa Maryam ta yi a hankali Yusuf ne ya kawo ta. Nana ta sunan yayi ya ce Yusuf wani Yusuf kenan wai hala. ta ce mai Yusuf dai wanda ya musulunta mana mai zuwa gidanmu. Ok Joseph, kai kawai ta gyaɗa mai alamar i. E. Mijin mamai ce a'a, da ba musulmi ba ne shi ɗin. Ee eh, eh, ya ce kafiri ne ya zo ya musulunta ko da yake har yanzu ba wai an yarda da musuluntar ba shi ba ne ai. Sai a lokacin Maryam ta ɗaga kai ta kalli saboda kalamin da ya faɗi. Sai mijin mame ce a'a kai ko me za a yi wa shakka a ciki tunda dai ya riga ya musulunta. Miƙewa ya yi tsaye da kyau daga ran rankwabar da ya yi saman ƙarfen gadon da Mama take a kwance. Ya ce arne fa ko ya musulunta ai ba abin yarda ba ne. Jin kalaman da yake wa Yusuf ne sai ta ji kawai bata ji daɗin su ba sam. Da haka sai ta ɗan duka ta ɗauko wani leda tana ƙoƙarin fita daga ɗakin. Ina zaki? Tsaya mu tafi, ɗan gida nake son zuwa. In ɗan watsa ruwa wallahi duk na gaji. A tare suka fita daga ɗakin inda ta kai mai zuwa gurin motar shi. A nan suka tsaya suna hira a gaggauce saboda ita ranar ga ta nan dai ne kawai. Shigowar motar su ce tare da sitibirin da wasu abokan ya sa su duka kallon inda suke tsaye da motocinsu. Ɗakin suka shige gaba ɗayansu don su duba mai jiki. AA eh, eh, bai ƙara wani lokaci bai ja motar shi ya bar gurin. Tare da alƙawarin zai dawo ya ƙara duba ta. Ba a wani daɗewa ba su Jibrin suka fito amma ba da Yusuf ba, tana son ta je ɗakin amma sai tana jiran su fito, saboda duk mazaje ne a cikin ɗakin. Kanta na saman cinyarta ta ɗan duka tana tunani, ba kuma take tunawa ba sai mutuminta wato AA. Wai shi wani irin mutum ne haka nan ta kasa fahimtar shi har yanzu. Ga shi a fuska za ce ai bai da matsala sam, kafin ta karasa sai jin muryar mijin mama ta yi. yana cewa Maryam ai da kin zo ya sauke ki gida ki dan huta tun daga mu nan da yawa ai. Kamar ta ce a bar kawai sai ta ga musu da babba bai da daɗi. Kuma ko banza tana da buƙatar son watsa ruwa a jikin ta dan ta ɗan ji sanyi. Da ba suke su biya a motar a hankali yake tuki idan maraice ya fara abin hawa sun yawa a hanyoyin. Wani irin sanyin AC da ƙamshi ya gauraye motar sai kira da ke tashi na Ahmad Suleiman Kano. Kamar daga, kamar daga sama ta ji shi yana cewa, ki yi wa ki magana, ya daina kirana da tubabbi please. Ba tare da ya kalle ta ba yake magana za ka zata ma ko ba da ita yake magana ba. Da sauri Maryam ta ɗan dube shi tamkar za ta yi magana sai kuma ta fasa kawai ta yi shiru. Idan Idan ƙasa zai tsage za ta shiga don kunyar wannan maganar, wai ma ta yaya ya ji wannan zancen da aka yi don dai baya nan ai a lokacin. A na ya ce ban san me ya ga nan ke ji da ni yake ji da ni ba wallahi. Maryam dai har zuwa yanzu ƙala ta ce mai ba, sai dai ɗinjin da ta yi ya furzar da iska har sautin shi ya iso inda take. Sai dai dai kofar gidansa ya tsaya da murda shi a yadda ta gani duk ran shi ya ɓaci matuƙa. Don Allah ka yi haƙuri ban san lokacin da ya faɗa ba. Shi ma bai yi mata magana ba, sai dai ƙoƙarin faka motar da yake yi. A hankali ta buɗe ƙofar ba tare da ta ƙara kallon inda yake ba. To masu sauraro a nan za mu dakata. Shiga da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.